أنا لي هانك النواوي تنسى باير أنت هبري هذا قبا هسه هسه داو وش دوت أو هاك النت أو دام السلام وما كأورني كي كي كنت تبغى شنو كنت وين هذا أنا ما أنا ما أنا أوه ده ده نبض tsawo dare na fara Jola. Shin ragin. Na san shi na na tabara na abalan shi. Isa. Ah, what? Who is that. Yeah, that, that lady, that lady. Thank you. alhaji anas kan bai ya ba usman hada ya zuwa da ta dari parcel filin gida kare a yanzu akwai karen double technique a kan kai ai wata première dame, la fondatrice euh, Bajikari Edison. Yunal ko na. Wala puro Bajikari Edison. Sila na sa mga. Ang tsaka ay. Shaka sa mga. Yun na sa mga. ya karis ya karis ya ta ɗari ya ta ɗari a ya wuce filin da mariti ya wuce filin shi an ce na kuma ya ta ɗari bikin nan jawa zama a a ɗari bi sakin an gabas a sakin an gabas tun da kwati kyauta an gabas wala ya zama cikin hiliyo zai a mu masu aibu gaga ne aibu wani ta dauka ya kasa mai takobi na wanda a rike takobi shi na a mai takobi na karuwa an kasuwa dai shi na ce kare shi gaskiya ya bi layiwa ko shi na sayar na mai takobin da ya kare shi ma kayu ka sayar ta telegram wasan da ya wuce from da bindigo na an gano masa ya zaka waje ne ga ya zaka waje ne wa shiga shi na ya gaga ne kuma ya ci kawai da sauran sauran nan ba ya shi hana kai lokacin nan eh, eh shi na sa Cherche. Au. Ti tuma ai wuna dai. Inda sai yanzu a yanzu a gudu sai zawa. Ka so da zawa da daga mana ka so. A yanzu na da ba. that is that how I want to see?

Kadrosu Karan Deryem Şampiyonadi Sabır Nasional Niame Demirbaca Ah! Au! Koko kasigo zabi. Shi ke yi shi yi cikin gari. Wani shiga ne ya ga shi. Shi ne na mai rabo da kyau na kara shi a kuwa sarki da mai virginia ce ranar isa isa ƙasa ta shige mai cikin baka na yi waje ba shi isaka isaka karfi karfin damtse yake ka? da shi hakika sosai a cikin yan koko nan wanda ya samu horo wanda ya samu wato condition ma irin na isaka ka, gaskiya da wuya sosai ne su ba Allah ya yi Thank you. zancen iko yarinya ce ta bace yan kimanin shekara goma sha biyu da haihuwa da su Fenerbahçe maçını Eh, ana gani ko tunan. hold on. Okay. Bora, cara. Herentes. ta so shi kayan bai samu na ita shi da ya saka ya saka da ya da da ya san da ya kari na wallahi da bugun su da 现在技术。